Zabura ta biyar Don mai bi da kaɗe kaɗe don busa ta Dauda. Ka saurari kalmomina, ya Ubangiji, ka ji ajiyar zuciyata; ka saurari kukata na neman taimako, Sarkina da Allahna, gama gare ka nake addu'a, da safe, ya Ubangiji, ka ji muryata; da safe na gabatar da bukatuna a gabanka, in kuma jira da sa zuciya; kai ba Allahn da yake jin daɗin mugu ba ne, gama kana gaba da dukan masu aikata mugunta; masu fariya ba za su iya tsaya a gabanka ba, kana ƙin duk masu aikata abin da ba daidai ba, kakan hallaka masu yin ƙarya, masu kisan kai, da mutane masu ruɗu. Ubangiji yana ƙyama, amma ni ta wurin jinƙanka mai girma zan shiga gidanka; da bangirma zan durƙusa ga haikalinka, ka bi da ni, ya Ubangiji, cikin adalcinka, saboda abokan gābana, ka fayyace hanyarka a gabana; babu ko kalma guda daga bakinsu da za a dogara da ita. Marmarinsu kawai shi ne su hallakar da waɗansu; maƙogwaransu buɗaɗɗen kabari ne, da harshensu suna faɗin ƙarya; ka furta su masu laifi, ya Allah, bari makircinsu ya zama fāɗuwarsu; ka kore su saboda yawan zunubansu, saboda sun tayar maka, amma bari dukan waɗanda suke neman mafaka gare ka su yi murna; bari kullum su yi ta rerawa saboda farin ciki; ka buɗe kariyarka a bisansu, domin waɗanda suke ƙaunar sunanka su yi farin ciki a cikinka, gama tabbatacce, ya Ubangiji, kakan albarkaci adalai; kakan kewaye su da tagomashinka kamar garkuwa.